Jama'a Assalamu alaikum, barkan ku da sake kasancewa a tare da mu a cikin wannan tasha ta mai inganci, wato MD TV Hausa. E ya kasance wannan ne zuwan ka na fari cikin tashar ta mai albarka wacce ta saba nishadantar da ku da al'amura ne yau da kullum. Ta saba kawo muku labarai iri-iri musamman na cikin masana'antar Kannywood. Haka zalika ma wajen masana'antar Kannywood da labaran abin al'ajabi abin ban dariya abin ban mamaki. Hakikanin gaskiya yau mata zo muku da labari akan wata jarin mata masana'antar kaniwood wacce aka fi sani da Rahama Sadau. Wani abun al'ajabi ne yake faruwa da 'yan matan yanzu yayin ita ma da aka ganta ta tsinkayi wannan al'amari yayin da take daura wata sarka a ta. To kafin dai mu ci gaba ku danna mana su kira sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Ta ne kadai za mu sake samun damar sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin ayyukan namu masu inganci. Hakika babu shakka ma Rahama Sadau ta tsinkaye cece ce, tare kuma da zage-zage da mai umayar a bisa sanya sarkar kafa da ta tsinkaye kanta a ciki. Sai dai kuma wani ma'abocin dandalin Twitter ya wallafa hotunan Rahama Sadau Sun yi da sarkar kafar ya kuma buƙaci ƙarin bayani a dangane da sarkar kafar da ta sanya ai kuwa aka dinga bashi amsa kowa akan abin da ya fahimta dangane ga mace idan ta saka sarkar kafar inda mafi akasarin mutane suke bayyana cewa kwalliya ce kuma ba haramun bane idan mutum ya saka sarkar kafar a addini da ya bayyana nasa a binkicen a Google ya bayyana cewa saka ta yana ɗaukar ma'ana guda biyu. Duk macen da ta saka a kafar hagu yana bayyana nuni a bisa cewa lalle tana da aure, duk macen ko da ta saka a kafar dama to babu shakka tana neman wanda zai aure ta ne yana nuni a bisa ita budurwa ce. Dangane da haka ya kara da cewa to babu shakka ita ma Rahama Sadau tana neman mai tayawa idan kuma da mai tayawa to bismillah ita ma a layi take ma'ana dai ita ma budurwa ce. Ganin wannan cece kuce da yake faruwa ita ma Rahama Sadau ta tanka inda ta bada amsa da cewa Halo ya kai a Wimas wannan sarkar gwal ce mai matukar tsada fatan na amsa maka tambayar ka. Wani daga cikin masu mayar mata da tsokacin sai yake cewa amma don ubanki sai kuma aka ce ki saka sarkar a kafarki inda ita ma take basu amsa cewa yes fa uban babanka ne ya ce in saka a kafata. Nan fa aka fara ku a kan lamarin inda mafi akasari ke goyon bayan Rahama Sadau dangane da ganin cewa lalle fa shine ne fara ta, ita kuma ta rama daga baya. Wasu kuma ke ganin cewa bai kamata ta ɗau zafi ba idan har ba wani abu bane a tattare da hakan. Yayin da wasu kuma suke taya ta an taya wanda ya zage tan zagi. Yayin da wasu kuma suke goyon bayansa a bisa cewa ai bai kamata ita ta tanka masa ba da ya zage ta. hakikanin gaskiya wannan lamari ya yi matukar ba da gudunmuwa jawo wa mutane hankalinsu a dangane da sanya idansu a dangane da mace idan ta sa sai sarkar kafa da kuma yi mata tambayoyi akan menene dalilin da ya sa ta sa to kamar haka ne ya faru da jarumar rahama sadau to kun ji dai yadda ta kasance tsakaninta da kuma waɗanda suke tattaunawa na yau da kullum ta kafar Twitter. Sai ku ci gaba da kasancewa a tare da mu a cikin tashar ta mai inganci ita kaɗai ce za ta iya zakulo muku labaran abin da suke faruwa na yau da kullun da kuma dumudumin su. Idan ku ci gaba da kasancewa tare da mu ku ci gaba da yi mana comment da like insha Allah za mu ƙara samun ƙarfin gwiwa sanar da ku sababbin ayyukan namu da zarar mun dora. AMD Hausa ta masu sauraron su ce su kaɗai mun gode.